وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة مع صاحبها في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة innaka ta'lamul kha'inatal a'yun wa ma tufi sudur amma ba'd fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wai fa kullu ma huwa atin atin duk abin aka ce zai zo zai zo wai li kulli bidaya nihaya duk kuma abin da ke da farko yana da me wallahi haka duniya take yau daya ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama takwas wanda ya daidai da da bakwai ga watan nasara yan mission watan john paul mai jan kudi shine shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine farkon tafsirinmu a wannan makaranta da masallaci na daru arkam ibn abi arkam wannan shine tafsirin farko da haka kafin mu ci gaba za mu faɗo su tsarorrukan da zama ka tsara a wannan wuri allah ya sanya mu cikin gidan aljanna a cikin wannan wata mai albarka gaskiya ne da za ka rantse cewa kafin yau akwai wanda ka sani ko kika sani an yi azumin bare da ita an yi azumin bare da shi amma yau ina yake babu shi allahu akbar ashe mu ba dibara ba ne ba dibaran kanmu ba ne ba wata hikima ba ne ganin daman allah ne ya azurta mu da wannan lokacin dan uwa sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance kafin ramalana addu'a suke yi allahumma balligna ramadan allah ka kai mu ramalana allahumma balligna ramadan allah ka kai mu watan ramalana to a yanzu kai allah gashi ya kawo ka na'am kana da tabbacin za a kare da kai yau wani zai bar duniya ko rantsuwa kai ba za ka yi kafara ba yau din yau wani zai bar duniya wani a halin da ake ciki bai ma san dauki azumin ba ko rantsuwa kai a halin da ake ciki wata bata san ma dauki azumin ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah dan haka dan adam ba komi bane abinda muke so jama'a aikin mu dan kadan ne wallahi aikin mu ba mu komi ba aikin mu dan kadan ne Allah ka gafarta mana Allah ka taimake mu ka shigar da mu aljanna Allah ka gyara ayyukan mu don haka wannan tafsiri ne waɗanda muka saba gabatarwa a can masallacin mu kafin mu dawo nan yau shekara na sha biyar kenan wannan shekara mu ita shekara ta sha biyar muna mun ware wani lokaci bayan sallah asuba kwata-kwata bai wuce minti hamsin faɗakarwa da nake son in yi wallahi dama ce wanda Allah ya baka ya bani idan baka ci amfanin sa ba za ka zo kai nadama wata rana war haka a gaban Allah mun tashi gaban Allah wata rana inda za ka rantse ka ce daga yanzu zuwa shekara ɗari babu ko ɗaya a cikinmu kila ba za ka yi fara ba to kai an baka wannan damar me zai hana ka ci amfanin daman bature na cewa time doesn't wait for anybody al waqtu ka saif fa in lam taqta'ahu yaqta'uka shi lokaci kamar takobi ne dan a nuna maka mahimmancin lokaci Allah sai da ya rantse shi sa duk abin da za ka yi ko sana'a za ka yi dan uwa ka ba kanka lokaci duk inda ka shekara ka waiga me na samu koyon aiki kake e shekara ɗaya me na iya in ba haka ba wala ya zalu kadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an arba'in wa an umrihi fi ma afna Allah sai ya tambaye ka gududdugen ka kafafunka ba zai gushe ba a gaban Allah sai an tambaye ka an arba'in game da abubuwa guda hudu wa an umri fi ma afna shekarunka kwanakinka na duniya a cikin me ka karar da shi ka ba da ka lokaci ne duk abin da zaka ka ɗiban kanka lokaci hatta da haddan alkur'ani ka ɗiban kanka lokaci ina son zuwa lokaci kaza in gama ka tsara duniyan nan da Allah bai bukatar tsari jama'a da bai tsara rayuwar mu ba hatta da kwanakin ka ko ka san numfashin ka sai da Allah ya rubuta ya tsara numfashi kaza ka yi so amma kana yin abu babu lissafi dan adam hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura washin ashe wani lokaci bai zo dan adam ba lam kunshe an madhkura da can bai zama abun ambato ba na'am da can baka yanzu sai ga ka to tunda ko da can baka yanzu sai ga ka to kuma gobe ma wallahi baka to saboda haka jama'a lokaci ne wannan zuwan ramadan din da muka gani wallahi jarabawa ce Allah ya yi ne liyabar huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum eh ahsanu amala Allah shine yayi halacci rai rayuwa da mutuwa amma sai ce baluwakum dan ya jarabce mu ne ya jarabce ka ya jarabce ki ya jarabce ni ayyukum ahsanu amala wane ne zai gyara ayyukansa na'am ga kuma sabon fage ne ya zo muna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana hawan mimbari zai hau mimbari masallacinsa sai yana cewa amin amin mun karanta a cikin sifatu somin a anan bayan da aka gama sai sahabbai suka ce ya rasulallah mun manje kana cewa amin amin da zumu kuma baga menene ba sai ya ce eh mala'ika jibrilu ne ya zo min yana cewa Allah ka tsine ma mutumin da iyayen shi na raye har su karbi da shi bai yi aikin a sanadiyyar iyayen shiga aljanna ba ya rasulallah ka ce amin manzo Allah ya ce sai yasa sai na ce amin abu na gaba ya ce mala'ika jibrilu ce Allah ka tsine ma mutumin da ramalana ya zo har ya fita bai yi aikin da za a mai gafara ba ya rasulullahi ka ce amin manzo Allah ya ce amin to ya dan uwa kana son ka shiga cikin wannan tsinuwar dole da gida biyu ne wallahi tallahi ko rantsuwa ba za ka kai ba za ka kafara ba ko dai in ramadan ya kare kana can hagu ashabu shiban Allah ka tsare mu shiga hagu ko kuma dole ne amma wani da za a ba shi littafi da biro da kansa a ce rubuta wannan ramalana mai kai shi da kansa ya san da zai sa kansa saboda ba abin da ya yi shi yasa nike ta nannagawa nake ta faɗa idan Allah ya jarabce ka da aikin da ran lokacin Ramadana ba za ka iya yin karatun Kur'ani ba ba za ka iya yin tahajjudi ba ba za ka iya yin wani abu na aikin da za ka ce wallahi an jarabce ka da bala'i Allah ya raba ka da wannan aikin domin za ka yi nadama za ka yi nadama za ka yi ta kokarin samun kuɗi kuma ba za ka yi kuɗin ba ƙarya ne ba za ka yi ba to Allah ka taimake mu Allah ya kare mu don haka tafsirin maza yana kasancewa bayan sallar asuba ne minti hamsin a yi tambayoyi ba a yi minti awa ɗaya an gama mata iyaye mata kuma daga karfe goma ne in allah ya sa muna raye daga karfe goma za a abin fara musu suma awa ɗaya ne a wannan masallaci da wannan makaranta mai albarka idan tafsirinmu ya kai kwana ishirin ran da za a fara tahajjud to daga nan kuma wannan karatun ya dakata mun nade tabarman tafsirin mu amma na mata sai ya zarce zai kai kamar kwana 24 ko da biyar ina fata an gane kafin mu kulle saboda zai yi wuya ka kwana a yi tahajjud kuma a ce da asuba ka tsaya kai wani tafsiri akwai wahala akwai wahala kuma akwai wato tsanantawa al'umma to Allah ya kare mu jama'a an fahimci wannan to wannan shine shine tsarin tafsiran mu tahajjud mukan fara shi wato ranan da aka ce 20 ko 29 to mukan fara shi kuma har zuwa abin da Allah ya dace ya samu 21 to Allah ya taimake mu Allah ya tabbatar mana da tsari kuma ya sanya mu cikin waɗanda aka yanta cikin gidan aljanna aka sanya su gidan aljanna ya kare mu daga shiga wuta watan rahama watan alqur'ani watan da aka saukar da alqur'ani watan kyaututtuka watan karatun alqur'ani watan koyon alqur'ani watan sadakoki Allah ya duka datar da mu a cikin waɗannan Allah ya taimake mu yan uwa <clears throat> mun kwana ne a suratul zumar suratu zumar wannan sura tana batun rinjaye akan abin da shafi alkiyamatu wa ahwaliha alkiyama wa ahwaliha da wahalhalunta tsarin tafsirinmu muna da wato bugonan bugonan ba mu tsaya take da mun ardul azhan amma a yanzu ya muka cewa to ai ba za mu takaita abu a daya ba a ɗebo nan a ɗebo nan a ɗebo nan a ɗebo nan don al'umma su amfana shi sa ba ma bin tafsiri kai tsaye ina fa'ida yake ina ba ta gane <laughs> ba mun zo koyi larabci bane ina fa'ida yake abu kaza hadisai da biyo bayan aya sai mu kawo imam al-bukhari ya ce kaza abubuwa haka muke tattaro su sai mu sallami al'umma Allah ya taimake mu jama'a ina fata an fahimta ko da haka zamu tashi aya ta 67 ne suratul zumar aya ta 67 suratul me zumar bayan haka a kowane shekara mukan yi wasu abubuwa na farko mun farkon shekara da wato suka gabatu shekarun da suka gabata ranar ranan tafsiri muka gabatar da to wannan shekaran ga abin da muke bukata mun yi gudunmawar marayu kwarai da gaske mun yi gudunmawar hatta da hanyar nan da kuke ganin shi da ake bi yanzu zuwa zuwa motors har da filin tafsirin nan ya ba da kuɗi ya fi karfin dubu arba'in a wani lokacin da haka wannan shekarar sai mu to wannan shekarar bari mu gani wannan azumin me ya kamata mu yi me za mu gudanar saboda waɗansu su amfana saboda al'umma manzon Allah su amfana mun yi na biyan marayu sai ga an samu su marayu an biya musu kuɗin shekara makaranta wasu a sayi tufafi wasu aka je ake ta yi wannan shekarar da yake muna sabon guri abin da nake so mu kaddamar da takafuli a kansa abu biyu ne na farko yanayi ne na abin da ya shafi wannan makaranta da masallaci muka ce in ba ku manta ba jayawi na na farko a masallacin nan shine akwai ayyuka a gabanmu mu wata rana so muke wurin nan mu rushe shi mu gidan sama insha Allahu a yanzu haka makarantar da masallacin ta yi mana kaɗan a yanzu haka kar ku manta muna da tsarin waɗansu tsarori da makaranta wanda mun rarraba muku takardu lamba na bakwai akwai tsarin burin buɗe wato wani tsarin karatu na yara marasa makaranta son karatu shine tankila yaro mara jin magana wanda bai son karatu to muna son mu bude musu boarding school a wannan makaranta karkashin wannan makaranta shi in ka kawo shi sarbadan ba na fita <laughs> ba zuwa hutu ba ranar hutu sarmadan za a ban mana shine a nan nan zai ci dan zai yi boko nan zai yi hadda nan zai yi islamiya ba za mu ba a umman manzo Allah sallallahu alaihi lalace ba sai ka kawo mana su to muna da wannan tsarin amma ina wuri kadai muna da ɗalibai sun fi ɗari biyar ina bata an gane to kaga in muka ce za mu karo jawabin da na yi lokacin da muka yi manufofin daro arkam a nan in ba ku manta ba mu yi wani jawabi a nan to wallahi an kama yara sun fi mutum hudu wani bai ji bane da kyau wani labari aka bashi <laughs> sai ya zo man da yaro shi ko ya zo ne yanzu ya bashi ce kai alga tabar ina zan kai wadan aje babu bayani aka yi manufofin mu ne ta yi ma ba ni zan yi ba amma wannan shi ne manufofin mu ya jama'a da wuya ka bincika gidaje babu wannan matsalolin sai aka wayi gari waɗanda ma suke ɗaukar nauyin irin wannan sai ga cewa ba su da aƙida ka kai musu yaro kaga tarbiyyar shi ma ya sake lalacewa misali ba su da aƙida ba su da tarbiyya su karan kansu ne su ba wani wannan duk sunnan ka wani ma a haka dai ahalin sunnan zai ɗauka ya kai saboda da yaron da a ce dai da babu goma babu daɗi ina fata an gane to shirin kisan mu yi ɗabbaka irin wannan muna fatan Allah ya taimake mu da haka akwai maganar batun inverter inverter wani tsari ne na tattara wuta ta yadda masallaci ko da an ɗauke wuta ba za ka san an ɗauke wuta ba gen zai samu hutu generator zai samu hutu sa'an nan kuma nepa ba ta da tabbas <laughs> ba ta da tabbas yanzu haka za a yi ɗauke wuta a ce a yi gudu-gudu sai an je an tada janareto sai ga an ba ta lokaci lokacin kila kai mai magana mai wa'azi kana kokarin mutane ka kama ka jefa masu wani abu sai shaɗan sai yanke wutan dole ka yi cak to kuma sai ka saki wato akwai wahalhalu da dama wancan masallacin alhamdulillahi a yanzu haka akwai invata mun sa kuma an ci gaba da amfana su da haka wannan shekarar muna son mu gani shin daga nan zuwa shekara mai zuwa za mu iya sayan invata ina fata an gane muna son mu sanya wannan gidauniya wannan ita ce kawai bukatar wannan shekarar za mu iya sayan invata kafin shekara mai zuwa na'am irin wanda za ta ɗauki wannan nauyin masallacin namu da amplifier mu babba kun dai gan shi suka ce sai mun kashe naira dubu ɗari biyu da hamsin naira dubu ɗari biyu da hamsin shine wanda idan mun an so irin domin hawa hawa ne batirin ma hawa hawa ne akwai wanda shi in aka kawo wuta zai caji da kansa ba za ka san an kawo wuta ba ba za ka san an ɗauke wuta ba zai yi cajin da kansa in an ɗauke ba ka san an ɗauke ba akwai kuma wanda shi injimin daban abin cajin kuma daban in ka sayi injibin sai ka sayi me abin caji to ai kaga wannan wahala ne kenan sa'an nan bai san ya cika ba shi wancan bai san ya cika ba domin in ka sa shi caji to abin da ke ba shi cajin wuta ne daban nashi ba in batan bane shi ita in bata ko za ta rike muku wutan ne da ba ta ranta shikenan to abin da muke so muna son mu sayi wannan din wanda shi zai caji shi zai geji cajin shi zai komai iyaka ka kallo to Allah ya taimake mu da haka yan uwa wannan shine makasudin mu ko da mafi karanci har tafsirin nan ya wuce ka ba mu mafi karanci naira hamsin iyaye mata a yi da gida da haka mun gama tafsiri muka tsaya ne chat mu to a zagaya a tattaro a tattaro a tattaro haka muke kullum sai a faɗa to an samu kaza muna son mu gani kafin shekara mai za mu iya tara dubu ɗari biyu da hamsin za mu iya za mu iya to ni dai na fara da naira dubu yanzu ni na fara da nawa naira dubu a yanzu na fara da naira dubu zan ba na fara ba da kuɗin ba tamar ibrahim sai ka shirya <laughs> Allahu akbar ga wani ya ba da naira dubu a Allah ya saka rai ga wani ya ba da naira ɗari biyar to shi ke da sai mutum ya kamata yan baya ina matasa matasa a je a yi kwadago a kawo mana kuɗi na ga wani daga hannu ta Allah ya saka alheri ga wani shi ma ya ma miƙo nashi gaba daya Allah to jama'a wannan shi ne matakin mu da haka ya jama'a wannan kullu mu tattauna to haka mu yi karfi watan sadaka ne watan ko da wannan kai tawassuli mu yi kokari mu rinjayi san zuciyarmu kwaɗayi da kuma abin nan da kuma rowa zuciyarmu akan ta sai ka ga mun yi ma addini aiki Allah ka taimake mu Allah ka buɗa muna ayyukan da muke buƙatar mu yi Allah dan addinin ka Allah subhanahu wataala ka ba mu ƙarfin zuciya karka gajiyar da mu Allah sa mu dace na'am za mu tashi ayatu zumar aya ta 57 da 67 na'am na'am to ma ce kafin a ci gaba now eh, za a iya wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan bayanin da dan uwa ke cewa yanzu fa ah, zuwa yanzu mutanen unguwan nan Allah ya muku albarka ma wasu Allah a Allah ya muku albarka da sauran musulmi baki daya duk abin da muka yi kwara zuwa yau akwai abin da mu samu ba to malam yake da alama za mu iya kenan generator sai da muka hada kusa naira dubu sittin na biyar kwata kwata ba mu shekara ba fa ina ganin mun yi wata bakwai a nan wurin sifiku kuma ga su nan an yi to ba abin da ba za a iya ba muna fatan Allah ya taimake mu ya samu na hannu na'am arama bismillah a'udhu ce bismillahir rahim Allah subhanahu ta'ala ya koro muna bayan da ya gama muna ahwalil yawmul qiyama zai ci gaba wannan surar tana batun wahalhalun tashin alkiyama da abin da zai gudana a wannan fagen Allah ka samu tsira to sai ya ɗauko batun mushrikai ya ce wa ma qadarullah haqqa qadri wal jami'an qabdatuhu yau al qiyama was samawati matawiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun gundarin fasara wa ma qadarullah haqa qadarihi lalle su mushrikai ba su girmama Allah haƙa ƙadarihi yadda ya kamata su girmama shi ba ba su san Allah yadda ya kamata su san shi ba Ɗan uwa wal'adu jami'a su ƙasa gaba ɗaya ita ƙasa gaba ɗaya ko in ce ƙasan gaba ɗaya domin Allah ya nuna muna cewa ƙasa nawa ne bakwai ne haka kuma sama ma bakwai ne to gaba su jami'an shi yasa kawo jami'an inda ɗaya ne ba zai ce jami'an ba qabadatuhu yawmul qiyama tana a damkar Allah a hannun Allah yake Allah kuma hannunsa duka dama ne Allah bai da hagu ina fata an gane sai ya ce wal ardu jami'an qabadatuhu yawmul qiyama tana a cikin damkar Allah ita ƙasa gaba ɗayanta tana a hannun Allah inda ka san girman Allah ka san wane ne Allah yadda yake wallahi wani sabon an kai ba za ka yi ba duba qabdatuhu yawmul tana a damkar Allah ne a hannun Allah wasamawatu ita ba man da kake gani guda bakwai matsawiyatun biyaminihi an naɗe su a hannun Allah kasar gaba ɗayanta Allah bai da hagu gaba ɗaya tana an nade ta a hannun Allah to ya jama'a ya Allah ne yake kenan Allah ya ce subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbatar masa amma yushrikuna game da abin da suke hada shi da shi wannan ayar yana daga cikin abin da bahaushe shi kuma yake karin magana da shi idan abu ya bashi sha'awa sai cewa ma qadarullah haka qadari <laughs> ina batan gane inda ayar ta yi daban inda shi kuma yi daban wa ma qadarullah ai su mushrikai ba su girmama Allah ba matukar girmamawarsa basu wato san Allah ba yadda ya kamata su san shi kai ko ba shi ka ce in abu ya baka maimakon ka ce Allahu akbar dan ya tabbata a hadisin Bukhari cewa idan abu ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha'awa me yake yi kabbara yake ce Allahu akbar to kai ba haka ya kamata in abu ya baka sha'awa sai kai Allahu akbar to shi ba sai ce wa ma qadarullah haqa qadarihi ina fata an gane kaga inda ayan ta yi daban shi kuma inda ta yi daban kuma a kan mamu mushrikai aiki ina fata an gane don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sai aga yana zubar da hawaye manzan Allah sai sama ke ce mu sahabbai wallahi da kun san Allah yadda na san shi da kun san Allah yadda na san shi ya ce labakaitun kathiran wa dhahiktun kalilan da kun yi kuka da yawa kuma za ku yi dariya dan kaɗan shi yasa hadisin abu dauda ya ce lokacin da ɗan adam ya yi irin dariya sai mala'ikun da aka sa shi gadi aka sa su gadin sa sai ɗaya ta mai ɗaya ci wai wannan bawan Allah ya musu bishara da aljanna ne sai wani mala'ika ɗaya ce ni ban sani ba ya san fitina da ke gaban shi kuwa sai to gashi nan dai anya wannan da adam ko ya san bala'in da ke gabansa abin da ke jiransa wannan mala'ika shi to bai sani ba shi to da ya sani da ya kuka da yawa yace wa wadittu an yusmi'akumullahu mimma kuntu asma'uhu min azabil qabr manzon Allah ce na so Allah ya jiyar da ni ya jiyar da ku wani abin da yake jiyar da ni daga azaban kabari imamu ibnu taymiya yace a lokacin su tumakai sukan shiga daji su tarar da makabarta suna kiwo irin da damana ya ce haka kawai sai su kaga akuya ta fito a guje da gudu ta fito da gudu suka tafi cika me ke faruwa me ke faruwa sai suka fahimci akwai abin tsoro a makabartan akwai abin da ke firgita su a cikin makabartan ya ce sai aka wayi gari idan akwai wani ciwo da ke kama jaki sai ya kasa tashi ya ce sai suka gano idan aka ɗauki shakin aka kashe makabarta saboda fitina da tsoro sai ciwon ya warke sai gudu ma'ana yana jin bala'i da azabar da ake ma wani a cikin kabari Allah ka kare ka kare mu daga wannan bala'i ina fata an gane da haka wa ma qadarullaha haka qadarihi yace imamul ashari ya kawo bayani ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu thalath khilali yace ghaibatuhunna an ibadi laura'ahan nasar rajulu ma amila sawa'an abadan ya ce wallahi abubuwa guda uku na gaibi da ɗan adam zai gansu da za nuna wa ɗan adam shi har abada ba zai saba ma Allah ba har abada ba zai saba ma Allah ba amma kash ɗan adam da mantuwa ɗan adam da shagala duk waɗannan abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance shi da shi ya kyale shi da shi har dai sai in ya zo gudunsa Allah ka gafarta muna da haka imamul ash'ari ya kawo hadisai da yake ba muna tsawaitawa bane ya kawo hadisai da dama waɗanda suke bayani akan wato da za a yi maka kashafi a yi maka kashafi manzan Allah da aka yi isra'i da shi da mi'iraji ya ce sai ya ga wata mata an kama gashin kanta an ɗaure shi da kugiyan wuta ƙasa ana mata azaba ɗaya ke da ya ce sai ya ga wani mutum gashi a jikin wata wani turke hanjinsa an yi turke da shi kwakwalwarsa tana zuba kansa ya ce ya mala'ika jibril wacce mata mai ke faruwa ne ya ce wacce mata ita ce wacce gashin kanta ba ta sutuce shi daga wanda ba ta ba kowa na ganin gashinta sa'an nan nononta ko wani abu tsiraici ta al'aurata ba ta jin kunyan ta fitar da shi wani da wani ya gani da aka shi ake azabta ta da wannan gashi ake azabta ta ta wuta ta ƙasa Allah ka kare mu shi kuma wancan mutumin da ka gani ana azabta shi kwakwalwar shi tana zuba cikin jikinsa tana tafasa ya ce shi ne malami ne mai ilimin addinin da yake yin wa'azi yake lurar da mutane yake fahimtar da su amma shi kuma yana saba Allah ka kare mu da duk wannan musiba Allah kuma ka wato ka tsayartar da mu ka samu yi aiki danka dan haka yace subhanahu wataala tsarki ya tabbatar masa amma yi shirkuna game da abin da suke shikar shi na'am wa fi suri fa sa'iqa man fi samaa

وفيت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما sai a yi busa a cikin ƙafo fasa ika man fi samawati wa man fi wanda ke cikin sama da ƙasa zai su mai mutu gaba ɗaya za su yi tsawa za ta kashe su da an yi busa na to shi kalas shi ne busa ta biyu kenan illa ban sha Allah sai dai wanda Allah ya so ba zai mutu ba sun manufa fihi ukhra sai a sake wani busar ta daban fa idza hum qiyamun yanzurun sai ga su a tsaye yanzuruna suna kallon juna suna jiran hisabi wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha a wannan ranar ƙasa za ta yi haske da hasken ubangijinta wa wuri alkitabu sai a ajiye littafin aiki waji abin nabiyina za a zo da annabawa wa shuhada da shahidai wa bai na bil za a yi hukunci da gaskiya a tsakaninsu wa hum la yudlamuna Allah baya zalunci Allah ba zai zalunci su ba za a zalunce su ba wa wufiyat kullu nafsin ma amilat kuna ji jama'a wa wufiyat ina mana gundarin bakin ne wa wufiyat kullu nafsin kuma kowace rai za a cika mata abinda ma amilat abin ta aikata wa hum la yuzlamun ai su ba za a zalunce su ba wa huwa a'lamu bima yaf'alun kuma Allah shi yafi kowa sanin abin da suka aikata jama'a wannan shi ne gundarin bakin kun ga wannan wa'annan ayoyin idan da zamu bi abinda da Imam Dama Ghani ya kawo ni cikin al shibahi wa nadha'ir nan ino nan maktaba shamila ce a gabana akwai tafsirai sun fi guda dubu a nan <laughs> maktaba shamila ce to amma ba shi ne ba shi ne za mu damu da shi ba ina kan ibnu kasir ne a nan wato inda za mu bi gundarin wannan bakin a tafsirin malamai wallahi sai mun ƙara ramadan a kansa jama'a batun tashi alkiyama don a nuna maka girmanta sunayenta ya fi guda arba'in ya fi guda arba'in suna shi yasa malaman nahawu suka ce ya ce kasratul asma ta dullu ala eh ala sharaf idan kaga abu daya yana da suna daban-daban to yana nuna nuna maka abin yana da daraja al'amarin yana da girma inda zan tambaye ka bari mu fara gani an ce yawmul qiyama ahan yawm eh, as-sa'a ahan yawm ranan kamunga ahan eh yawm tunadi na'am hudu na'am yawmul zalzala na'am ban ji ba yau ba tubula sara'in ranar tonon asiri na'am na'am mul hisab yau yawmul din dama shirke ne ba to baka halin shahid yawmul din duk sunan da aka ambace ta ita babu kamar wannan sunar haza yawmul din maliki yau yawmul din kun ji ranan addini ranan addini ita ce wani rana wallahi